Allah masu sauraron assalamu alaikum barkan ku da huta barkan kuma da kasancewa da ku a daidai wani lokacin da za ku saurari muhawarar tamu ta studio kalangu tunatarwa ne za ku iya samun shirye-shiryen studio kalangu bisa kan ka 47 da kuma talabijin shidda waɗanda ke aiki hannu da hannu da studio kalangu a yau za mu zanta ne bisa kan abun da ya shafi cin zarafi a gidajen aure a nan garin dogon dutse a jamhuriyar nijar. musamman ma a jihar dogon duci a cikin gidaje da dama ne ake fuskantar muzunawa muzunawa kuma na iya zama kamar na bugo ko kuma bakan magana ko kuma zage-zage ko fade da dai sauransu to shi menene dalilin da ke kawo wannan kana kuma wani irin matsaloli ne muzgunawa yake iya aifarwa a cikin gidajen aure wani irin hanyoyi ne ya kamata a bi mu kawo sauki a wannan bangaren domin amsa wannan tambayoyin da sauransu mun gayyaci saiduna allah wakilin gidan masarauta na nan garin dogon dutse da kuma amadu sajo jami'i a ma'aikatar na mai kula da kare hakkin yara ƙanana da kun bunƙasar ɗiya mata kana akwai zainabu sumana ma'aikaciya a cikin ƙungiyar. mai kula da yaƙi da musgunawa mata a cikin gidajen aure akwai aliyu mai rijiya wani magidanci da ni kuma ramatu isa wanke ta radio faragaya nake farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan muhawarar. na farko dai za mu fara da kai amadu sajo ya ne cin zarafi ko musgunawa yake yanzu haka a nan cikin garin dogon dutse eh, wanga tem da an ka ɗauko na cin zarafin mata dama muna neman eh, hilin da muka samu a zo a yi cacen baki a zanta bisa kan wannan abu to allah ya sa yau studio radio kadangu ya halarto mutum kwana bai sun kaɗa mana muka ce mun yi na'am mun yi na'am da wanga abu eh kamar yadda kutanta muku eh abona da yau akwai shi don tambayar mu sun kamar shi sibilillahi akwai shi don mu kankan e, ma'aikatan ta mu an sha zuwa ana halarto mu ana ce muna kaji kaji kaji eh an ci zarafi an yi min kaza an yi min kaza an yi min kaza lalle a nan da gunduci cin zarafin mata akwai shi nan cikin komin nan ma cikin garin karce karce ana halarto sarbis kin ma'aikatar ta mu ana ce muna da Allah mu sa hannu kuma in Allah yarda da Allah da yarda Allah in mun ka sa hannu kuma abin sai yayi dama ba habar yake ba dama na yake wani bika iske mace an sake ta an kore ta da diya da komi wata ko an kore ta an amshi diya namiji sai ce ni adda diya wata ko can sai ka iske ba abinci ba magana kwarai ba wurin kwana na kwarai ba sutura ba magana kwarai kuma ga zaki kaga duk su abubuwa da mutane su wannan suna eh, wasa da su kuma sai mu ce wannan abu rishin biya ka'ida na kuma wannan abu sai in ce rishin kula ma addini na don addinin musulunci da ya ba da yace yi aure ba a ce a ba da kashi ba na so a ce yau a ce akwai malami na tare da mu mai magana bisa gare shi saboda mutane su jiya da amma saka iski mutane lalle da da ka akwai kashi amma yanzu cin zarafi ba kashin ɗaina ba akwai ma abin da ke kashi tun mace ka ɗauko ta baka cice ta ba ka barta da yadda iyalinta ya zama musguna ko ko mace ka shigo kana mata mulalan kallo ko ko kana mata sheri daga wannan musguna ko kuma kama ka barta da yunwa ka barta da yunwa wannan abu na da bai kamata ba shin mace in ka ta ka barta yunwa ina na ka ci ta bido gidan wata ka zuwa mace da addinin musulunci yabba inci ta zamna gida ka ce ka bido mata iya ka ta zamna gida dan me aka sa kubli kubli aka sa mata ko a ce zamna nan na sa kubli baki dai kuwa namiji ka dauka ruwa namiji ka dauka duk abin da ka kan abin duk mani ka wushi to kai ka zo ba ma dauka icce ba ma dauka ruwa ba abinci dai to wanto dole gare ka na baka yi shi ba to wazai ma mashi to kaga ba daya wannan cin zarafi ne zin zarafi ne wanda kamata maza su yi taka tsantsan wanda ya kamata hukuma wanda kamata sarki da kwana hisbillah suna kokarin su kuma wannan na da musu na gode musu bisa kan ma'aikata da suna eh, suna hulɗa da mu sosai bisa kan wannan abu to yanzu idan an ka ɗauka kamar nan garin duci kuna da adadi na mata waɗanda kamar suke fuskantar musgunawa hakan ga misalin adadin mata kamar su nawa ne ko kuma kashi nawa ne suke fuskantar wannan irin musgunawar to in ni ɗauka wagga shekara da muke cikinta kama 2021 ko sai in ce ma mun samu wajen mace biyar wadda sun ka halarta wajen mu waɗanda an ka kire mu an ka kwatanta mana ko waɗanda an ka yo an ka mana sinyale waɗanda kama an ka nuna mana aka ce mai jan ko a ce musu ku tai ma'aikata kaza eh. nan prefecture akwai ma'aikata mai kula da in kun kwa iske hajiya da amadu kuna iske su don kwace eh, duk garin ga yau babu inda ba samu ma'aikatan mu bisa kan wannan abu bisa kan kariya da yara da muke bisa kan kula kula ma kungiyoyi mata da muke mutane sun samu mutane sun to hisbillah mun yi samun biyar bana ɗaya yau mun samu eh, sai a ce hiyya da biyar da sun ka halarto mu bisa kan wajen zancen armi ko ko zan surtu zancen diya zancen diya ta kuma shekara tun janvier zakwa yanzu eh amma yan ce wancan shekaru hisbillahi Ba ya kama kwamfutan da ko da wuce ta yi na su kai da muna da shi firkin amma yanzu ban da shi a kai amma dai bana gade shekara gaba na mun samu abin da ya biyar yanzu ka bi da muna bisa ga wani ka da wata mace tsakanin mm, da mijinta sun ka samu rashin jituwa har ma ta kai ga an ka ba takarda kuma yanzu zancen iyana ya kawo zancen domin kokarin da muka yi mu saboda iya a kare iya don saboda in mace ba ta tare da mijinta wa zai wahala yara to mu ko ba mu so yara su wahala tunda mun gani mace ta tare da mijinta ma yara sun ka wahala balle da yara sun samu gida bi ba su wajen uwa ba su wajen uba to kun gani a takaice abin da ta muku yanzu ka bisa mai zaman nan ka mun ba ta rendezvous muna jiran yalla nan daga gaba kaɗan ta dawo mu shi bisa ga wuce tabbar mu zainabu sumana a matsayin ki na mamba da ke a cikin kungiyar mata a nan garin dogon dutse shin menene dalilin da ke kawo musgunawa wanda mata suke suke fuskanta a wannan yankin bisa gaggar tambaya kai muna dama muna jiranta kuma gashi Allah ya kama ranar ta muna bi mu same shi musguna mata na da musguna kwarai ana musguna musu me aka musguna mace mace a baki yar daba a ce sake ta ki gaza ta ki kayan miya ina na zaka ki miji bai baka ba kana ina zaka ta ka samu su mm. ba ka yi ba shi zan matsala tsakaninka tunda akwai wani kwanakin ga sai da arme ya mutu saboda irin haka nan masa gidan na ga dauka masa gidansu na ga dauka lalura ta komi da komi yanzu wanta na ga dauka lalura ya har ka sai nisa ya aje arme ya mutu sai ya ce mata da ita da diyanta ta ta ya yahi mata to ai babu musguna da ta irin wannan ta an kai hakan ga sai wanta ya ce to ta zama ta gidan ta da diyanta sai ya ga wanta ya aika mata buhun shinkafa da buhun masara da hatsi hatta da bidiyon ruwan ga sai da ya aika mata da ya ga an aika mata su sai ya ce wai kuma in tana same cikin gidan ma kashe mai armisa ta yi na mata shirin sai da ta yi tabbar gida ta koma gidan ubanta an kai mata mashiga ta shiga ai babu musguna ta fi wannan mata a ba su kuɗin abinci ba su isa da kayan miya sai ka ta yi dashi ka ta yi kayo itace kuma ka ta yi dashi kuɗin ruwa ma ba kai na gaba da abin kai sai dole ka yi sana'a sana'a ga kuma in kai asa yi ta iya na za ka ɗauka ka asa sai nan yare an sasu salamu bata su ko babu abin da dai shi wannan asan ga ta dogon duce da ƙauye a bituwahi dai yanzu ƙananan yaro su suna matan su a tuwahi amma wanda ba ƙananan yaro ba shi to mace yan barta miya an kasata a musguna iyakan musguna an kamata misali menene dalilin da yasa maza suke yi suke yin irin wannan musguna wanta yanda sun kaga dama su dai maza wannan abu da sun ka dauka ba abin kwarai na ba abin da yasa suka yin shi babu abin da su kai sai mina hici kai ma wata kuma kai ma wata ba in kana da karamin mata sai kai ma karamin mata ba kai babban mata kuma Allah bai ce haka nan ba duka kowa ya ce ka dauki lalurar su ka bambanta in dai kana shi billahi musulmi kake na Allah da annabi kuma irin wangar aka yi da da aka yi shi bai kamata yanzu a yi shi ba tunda kowa yanzu kan shi ya waye ya kamata ka dauki lalurar iyalinka dole in ka gaba ka da uwa dole in ta gaba mishi bai da ita da kanta za ga zuwa ta dauka ta yi tun da yanzu mata yanzu suna ga ta sana'a ba da komi ba sana'a da suka mata ga yi saboda su adana gida su da diyansu kasu yi wani wuri su yi bara ko kosai wurin abin ga shi ya sa mace gaba da abin da ba ta wannan ko ba gaskiya na ba ko ta tallafa ma kanta mu sai su ce mata ai ban na ci kai ba dan kan kina ci kai alhali ko kai na kamata ka ɗauki laluran matarka da diyanka. mun koma wajen ka saidu na allah kuna daga cikin waɗanda suke gudanar da shari'a a nan garin eh, dogon dutse kuna dinga samun mutane ko kuma ce mata waɗanda suke zuwa suna kai ƙaran mazajen su saboda cin zarafi da musgunawa hakan ga da suke fuskanta lalle nan dogon dutse a dai fuskan masarautar mu yanzu dai zan can gare na kai miki ko shekarun jiya dai mu mun yi birifi cikin rajistar kinmu aure dai waɗanda an ka zo dai neman a kashe 64 daga janvier zauke 64 to a cikin su lalle akwai waɗanda cizal ne a kashe don abubuwa da yawa ke faruwa waɗanda ba ta yiwuwa ne a bar tahiya ta yi nisa tsakaninsu akwai waɗanda muke gyara aka yi balle pcb lillahi amma mahi yawanci kamar irin abubuwan da dai muke gani yawanci dai rishin sanin dokoki na aure da inda duk da aure na nanga mun gare mu nan a addiniyance sai an tambayi wakilin miji lalle ci da sha da tuhaya da rayuwa dai kawai dai ta dai zaman duniya dai da kowane hanli da addini duk suna bisa kan miji amma ran da an kace miki an auren nan mijin shi kanshi ma wani ko sallan ma bayi kenan kin ga wannan wuri an saba da dama mahi yawanci haka ne na farko na biyu shirin nishin gane ma juna kai yaro ka zo kana neman aure wurin yarinya wani sai ka zo mata da wani zance nan da wanda ya zama to ga gyara ka amma da inda an ka ce maka an yi arme ta zo gidanka sai ka sake abin da nan da ta karjato ta iske sai ta iske ba shi ba ne ba eh, shi ba za ta tarra kinga kuma wannan wuri an yi rishin gaskiya akwai wasu kuma lalle ko sun tar da abin ko sun tar da abin sunan dai tar da dai ne don mi yasa abu da yawa wanda ya kamata kai wa mace abu da yawa wanda kamata kama wacce a suka addini yawanci ba a yin shi yanzu kamar ni ɗauki misalin kamar sallah ya kamata namiji da inda an ka ce dai bisa fuska addini ya aure ya zamanto dai wannan a kiyaye wannan sallan nan mata kuma ta san matsayinta a gidan miji shi ma miji ya san matsayin shi to duk yawancin lokaci ba hakan ne ba yaran nan duk ba haka su kai wasu ko addinin ma ba su damu da shi ba ma to duk kin ji matsalolin da ke kawo mana abin ga masarautar nan dan in sun ka zo lalle muna samun saduwa har da ma'aihin nan su wani bi kuma a ciwo kansu a akwai da gaskiya sai su komo bisa hanya su sake zama shi kyau amma akwai wasu haka yi lalle in sun ka sun ka buga kan nan ga ƙasa sun ka ce su gashi su daiwar sun ka ga abun nan to irin waɗannan abubuwa duka na rashin tarbiyya tun harko tarbiyya a babu gare su to irin haka nan ta samu dole na wani bi tahiyar nan a raba ta in ba su gane mai juna idan eh, wasu kashi suka bada to kin ga ko kashi yau wanga lokaci in cycle kuma a ce ana ban kashi bai kamata ba idan misali an kai karar aure a wani lokaci ne kamar ake ganin ala dole he an raba wannan auren babu wani zama eh kamar in ya zamanto ban kashin nan yi yawa da akwai masu zuwa ɗaya biyu muna jan hankalinsu to sai ya zamanto su mazajen babu hankuri kuma wasu yawanci ma duk kowar su wannan abin ba su san ko sun aikata suna cikin hali suna cikin wani hali to kin ga irin wannan dole na a raba su kamar irin masu shan wani harokokin nan nasu na kwaya da wani waye ka zo ka samu ɗiyan mutane dezar di matan turazar di matan tana kwance a gidanka dan kuma ka zo kana wani abun gana haka kai kana kashin ta ga banza to kin ga irin waɗannan dole na sai a raba su dan yawanci lokaci irin waɗannan su dai ne muke amma in kama ci da shana akwai wanda in an kama an ka kire mu a hinne lalle sun ka ja hankali sai ka iske abu ya ya koma daidai an yi ya amma irin waɗannan kin kamar masu son ƙwayoyin nan har wani lokaci su su san ba abin da suke yi to in ta kai ta kawo waɗannan dole na a raba su hmm, don har yi mata su yi ba matan ba haɗiyan ma wani wuri abin ba su jin daɗi. Mm, aliyu mai rijiya a matsayinka na magidanci menene za ka iya ce mana bisa kan kamar wanga musgunawa wanda mata suke fuskanta a cikin gidaje. to masha Allah ba da billahi mina shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala rasulullah wa ba'd alhamdulillah mafi yawa ni dai abin da ga cin zarafi na biyowa baya kama a ce maka ka ɗauki ɗiyarka ka ba wa an yi armin zumunci akwai abin da ya sa ka ba da ɗiyarka bisa ga armin zumunci saboda zumuncin ya samu ya ƙarfafa a ci gaba to sai ka iske inda ka ɗoka ka ba su wannan bisa ga armin zumuncin nan surtu in an ka ce kamar mace ta ga gida miji ya rasu ka ɗauki ɗiyarka ka ba ta yanzu cin zarafi abin da zai biyowa baya ɗiyarka na cikin wani mugun hali tana da magajin ne misali jini bai shaƙu ba a zo wanda jinin ya shaƙu da uwashi shi zan shi na abai da shiri da ɗiyarka to kenan abin da zai juya baya cin zarafi shi ci ci zarafinta uwar taka ta ci zarafin yarinya yarinya ta zo ma gida da kuka ga abin da an kai mata maza koma ta ɗebi tsuma zuwa gare ta dole ta sheƙa ta koma. Ba a bata daman ta yi magana ta gayi abin da ma ke faruwa. Masha Allahu kenan ba a bata damar ta yi magana ba maza koma ka sa ta gaba ka ta ka mai ta. Ita kuma ta san abin da irin masibobin da ta ka gani cikin gidan nan. Ƙarshe ta bayyana cewa a matsala tsakanin ta na da magaji ba ma da mijin ba tun da mijin bai gida bai gida kenan uwar shi shi mijin duk abin da an ka kwaso sai a ce ɗiyarka ta yi bisa ga karya kuma akwai gidajen da kake samu cewa diyarka ka bashe ta aure tana nan cikin bakin ciki ko da wani lokaci tana nan cikin bakin kai akwai waɗanda za ka iske sarakuwa ga zakuwa ta sa eh, kwaɗo ta kile ɗaki ta ce gidan ga in ba gidan uban nan bar shi to an sa kwaɗo an kile ma ɗaki mina na an ka ce an kore ka kenan ba a son ka ko shi miji shi na can wani waje shiyo vocal tun da kitar da uwata da hankali ma na sake ki an raba ma ɗiya mace hankali gida uku wani na ta san za ta kama ƙarshe sai ka ji an ce ta yi gidanku ta yi gidanku sai mijinki shi taho mutum yau inda a kaddara a ce mutum ana sashe shi akalla dai mutum ya mutum ya yi miliyan eh, ya yi miliyan goma ko ko a ce miliyan ɗari kenan ka ba da jikakka ɗari hudu ba sai suwa mana an kai ba mutum shi na da mutunci balle haƙuwa miji ta buɗe baki ta ce maɗiya in kun kai ku tai ku kamu da jikanmu ɗari hudu savedir kuwa. a amadu sajo shin amine ne ƙasar nijar ta kwaɗi bisa kan abin da ya shafi kamar cin zarafi a cikin gidajen aure. Ta Nijar abin da ta bada kaman eh, mace cikin ɗakin aurenta in an yi mata cin zarafi akwai matakai iri-iri da kuma ta ɗauka. Tana iya ma cikin gidan shi in tsakanin su ba su shittu ba. Kaga in akwai ta da surukun ne da na mace da namiji. Tana iya gaya musu ga abin da ɗan ku yake min. Ko ko in ita mace ta gayi shi namiji shi na iya zuwa shi faɗa min uwayenta abu in ya huce nan yanzu yana kai e eh, wurin mai wuce ko kuma mai gari mai gari kaji kaji kaji abu don ba a son ita harka arme ba a yi ta kusa ba arme abu na da ya kama da Allah ya ba daraja an ka zamna malamai kuɗi an ka karanta fatiha an ka ɗan arme kenan ba wasa da shi kenan ba a son abu magana ta hita waje amma in hata riga ta da cikin gida don mutane ka ce hausa ka ce doka da gida ta fara in ta wuce nan gida yanzu kan sai ta kai wurin mai wuce ko ta kai wurin mai gari in nan mai gari ya kasa gyaranta sai ba su hanya su je gaba su je wajen ko wajen kwana in cikin gari da wuce na ko ko a ta wajen sarki in can ba su jittu ba sarki yana iya tura su justice ko ko in akwai ma'aikata ma'aikata mai kula da eh, bunƙasa ƙungiyar mata da kare haƙƙin yara sai a tura can a ce to ku tai can a saurare ku mai wata a ci kanun ku can to kaga can mu mu ba mu kashe armi mu ma'aikatan bata ba mu inci mu kashe armi mai muna sasanta muna sa mu kutanta mu kowa ga yanda kamata a ba kowa hankuri ba a bincike wani mi an kai miki kai mi an kai ba to in an kai bincike abin kuma sabo zai fara sabo zai koma hallar sai dai a ba kowa hakuri wani bi daga na saka iske mutane sun saurare mu an ta kuma an koma zama a kwana biyu kuma hallau a dawo abu an yabba yi mu sai mu tura su justice ko ko wani bi daga justice na suka zuwa ma justice suka zuwa don doka kamar yadda kaka tambaye ne doka ta bada mutum ya tai mataki mataki kina zuwa kwamfutar ta yi kara kina izuwa justice kina zuwa jandarmeri a kai kara kamar kwamsariya maɓaran da a cikin dogon duci kai jandarmeri kamar wanda da ƙauyen nan sai su zo su kawo kara da nan sai a gyara koko ko akwai masu zakkuwa directement su ta justice su ta su ga jiji jiji ta musu in dai harka armena in akwai diya ciki ta nana za a maido su wajen ma'aikatan mace to ku ta service promotion de la femme protection de l'enfant a tai a daidaita a gani ku dibi diyan ka ku dibi kanun ku kai aliyo ka ka dibi kanka ke ko kungiya hajiya wakaciya zainabu ka ki dibi kanki a sasanta ku tai ku dibi diyanku mm. don iya in babu kuna ba mai azumin ka don iya ɗiya ku in ba uwa uba in babu uba ɗazu na shi abin bai yi haka daga nan in Allah ya sa akwai kingin zaman su sai a zamna amma doka bata ba da bugu ba doka bata ba da ɓaci ba doka bata ba da rishin cisuwa rishin tuwasuwa doka duk abin ta ba da mutum in an yi mai laihi ya taya kai kara in matarka ta yi mai laihi kakka sa hannu ka buga don in za ka buga baka san inda zaka buga ba mai yiwa ka buga ga ishiya ko mai yiwa ka buga haƙura ta faɗi don sai in ko muku in ce parenthesis anan bayan an yi mini zancen wata mace wanda aka buga bugu ya kai bugu nawa yanzu bakinta babu haure ko guda kuma an karabu saboda abin ya yi tsanani kun gani ko kenan bugu shi bugu mai yiwa ka buga daidai da rai kwanaki sun kare shin in ka buga wa kace da kace yau mace lallashinta na akai tsakanin mata da miji yau zama hankuri na akai kowa ya yi hankulin wani a zamana don wani bi menene gasa duka wannan abubuwa da kun tambayi ko zikin mun gane ko to mm. rishin hankuri na kuma rishin ganiya mm. kai namiji can an tabo kai wani waje ke mace ya shigo baki sabin da tabo shi ba ke ko sai ki tashi da hushinki ki baki sabin da tabo shi wale da ki dan kwantusa mai hankali ma gida misa maka ne yalla mai yiwata ma ga kalmominki abiya ya samu dama mm. amma ke zo ki hawa da mai ya zo ya fala ko ruwa baki bashi ba kin bi da fasala kin yi daki kin ta kin kin tuku abin bai yi ba kai ko namiji ka ta yi irin haka nan baka san hawa baka san sabka ba ka to ka yi mata ba ta baka ma tambaya ba an ci wani ya to ya ce ma ya ga mataka a gari na ga na ji an ci ko ku na ji an ce mataka ga inda suka zuwa suwa da wani dan group wanda bai kamata ba ka ji ka zo ka zo baka ma san da can ka hasalo ka zo ka bi mace da zagi ka zagi uwarta ka zagi ubanta shi wanda an ka zabi uku an zabi wanshi shi shi hankuri ba a zagi uwa ba dubu uwa kusa da uba ba kenan kun ga su dokokin lalle a ko doka don fa in ka bugi mace fa har ta kai ƙara ta kai seriya ko aka kana ini carar na ha in bugu in ana ganin bugu da wani bai sai a buge ijiya ko a buge kunne kunne na jini ko a buge baki hakura sun haɗi a da an kai can sai an yi mata sai an yi ma abinka sai an yi ma hukunci in ta kai a ɗebe mata hakkinta a ɗebe mata hakkinta don saboda bugun kaga in kai bugu ka ji mata abubuwa da yawa na ka ka dauki tausayinta dole kuma sai ka kashe kuɗi ka bayyana magani kuma a ruhe ka kuma kowa ji da inda mace da miji sun ka kai komisariya magana ta ɓaci wuri ya ɓaci zama sai dai hankuri dan shi na mu in ta mu ba mu son akai komisariya ba mu son akai justice son kai a daidaita ta can ƙasa ƙasa daga wurin mu ko wurin kwana ko wurin sarki dan nan sai a koma gida kuma a zo a koma sabon zama don fa in ka taka doka doka na taka ka mai mutane sai su ce akwai wani mai cewa eh na ina bugun ki in kiya ba ina aka kai mutum nan ba komisariya duk inda aka mutum kai ni ta aka kai komisariya ga mutum shi a jijja da baya mutum ya zan kalmar da shi ka faɗi kai kwanan baya an yi min zancen wata mace nan ya yi kullum bugun ta akai kai wanta da ya ji haushin ya ce kai wanka komisariya zan kai shi da kai shi komisariya ku ce ku ce ka shaida za ku yi mai mm. ba don a rufe shi ba don a tun da ita ma tabbata ma sama kat kumsiriya hisbilillah ne zuwa an kai an kawo shi ai kin shiga kowa kumsiriya yau alaiko ciya lokacin da ba ta ciya duk inda aka kan shi a tai a kan shi amma daga takarda ya so kuma sai sai sanyi shi zo ma kumsiriya shiga a saurare shi ya ki shiga yake sai ya ga wani yariya wanda ka kare shi ta kun gani mutane zuciya ta ɗauke su shin ka zai ka ba mata mace kashi wani kuzari na kai wani kuzari na kai amma da inda ga mutane yau a ayi gobe ayi fa bayin gobe to ba kai inda kamata shi ba kuma ba dauki mataki musamman mataki wanda ka sa wanda wanda ka fayi abin nan ya jiya kenan yau alhamdulillah in mata suna gane mu ba gama su za mu yi ba ba gami na muka yi mu ba mu gama me mutum ya ta yi tunda mace ba ta ga da mace ba a gama karhin mace da karhin namiji mm. abin tausayi na mace da kasa hannu da ka buge ta madiyan ta kuka to wannan me kai na Allah shin daga bangaren ku kamar misali yanzu wani irin hanyoyi ne ake bi kamar idan an ka kai kara misali a ce mutum ya kai kara wani irin hanyoyi ne ake bi kafin a raba auren in kamar matat ta zo ta ce gashi ta ka kara miji mahi yawanci sai mun tambayi anguwarsu in mun ka ji anguwar in kamar nan ne cikin gari sai mu ce to su zo wajen mai washe don ko shi matsayi gare awo mai unguwa su ta can su ce sun zo nan an maida su can to shi wani bi lokacin nan shi mai anguwa akwai waɗanda lalle suna sasanta suna shirya daga can sai su tsaye da abin sai shi ka iske zama ya yi to akwai wani lokaci shi mai anguwal abin ya yi karhin shi to in yi karhin shi lokacin na suka koma wajenmu to munan wajenmu lalle mafi yawanci in kamar mun ka saurare su nan dole sai mun gama da iyaye da iyaye muke gama in ya zamanto kamar abu ne wanda kamar da alwar nivo suna iya su shirya su haka muke cewa su yi su shirya su ai hankuri ai zaman lahiya in kamar ya zamanto abu ne wanda ko wani lokaci abu yana hin karhin mu dan mi abi karhi in ya zama to kin san dai mutum bi ne ga aure to in ya zama to mutum gudan nan ya tsaye ce shi ya gaji ya gaji in an ka ja hankali an ka ba su lokaci su tai su su yi nazari sun ka tai sun ka yi lokacin nan sun kai nazari sun ka dawo kuma halu yana nan dai ga wurin shi bisa kan bakashi to in yi zama to hal ba mun ka ga da abin da babu dama lalle mu ba kasha muka ba sai mu ce su yi gaba su ta justice to can wani lokaci can suna ba da nasu suna nasu kokari to amma akwai wani lokaci kuma nan ma a wajenmu da wani abu dole na mu tsaida shi kamar yadda ɗazo yadda ni hodi wanda masu shan kwayan nan zo kawai su iske ɗiyan mutane da dare da ya zartura zartu matan ku zo ku iske ta kuma ku ta kishi haka banza banza kan banza to irin wannan wani lokaci iyayen ma ke neman a raba su madam zainabu kina cikin kungiyar mata waɗanda suke yaƙi da abin da ya shafi kamar muzgunawa shin a wajen ku menene abin da kuke gayi domin su waɗannan matan kamar su saki jiki da ku su gaya muku matsalolin da suke fama da shi akwai barama wata yarinya da eh, wata ta kamuna kukan shi ga wurin su mun ka tai har uban ya ce ya haita batun yarinya da komi su sun ka gyara magana to muna samun ka irin haka nan da yawa in sun to sun ka haɗa muna yan abin da muka iya yi na mu haɗa musu ku tai wuri kaza abin ka bai kai matsala ba in kuma ba shi hakan ga sai akwai wanda ni yan dai wanda naka shin nauyin su na ni da kaina na gazuwa in iske sarakunnin su ma in kira ubannin su da su sai in haɗa musu abin ga bai kamata a bace shi arme su tu yan arme na gidana sai in gaya musu abin ga bai kamata cikin ku tsakanin ku ba abin ga bai kamata ba a bata shi wuri shi bace shi zanga ba akwai wanda suka gyaru akwai wanda bai gyaruwa sai mu ce to su gaba sai inda za su yi akwai wanda na saba rike su in mun ka tai abin da akwai wanda an ka gyara armi akwai wanda an ka kashe kwanakin ga akwai ma wanda an ka kashe armi kwata kwata da diyatar to irin shi ba a ba a son haka nan diyatar armi ya mutu ina batun shi diyan ba su kama girman wani in uba na ya bata da shi ai girma ya bace ba su dauka uban da girman uba in uwa ta ta yi ba su dauka girman ta to irin shi na abba musu mu mu shiya mu gani kuma don maza da mata sai hankuri tun da shi namiji in ya riga ya rama mace ya matana komi gyaran da ta yi an kai komi gyaran da an kai ya matana sai in ta bar wuri yana ya Allah shi da baya in yayi la'asar yana kuma bada gyara in ba ta yi ba dole ta komo a ce ta komo saboda diyanta wata in ta komo kuma abin bai sakiya dole sai an kuma an rabu to irin shi mu musan a tsaye shi Allah shi kare shin akwai wani kaman jan hankali wanda wani lokaci kuke dinga ma mata akai akai a bisa kan kamar su yi kokarin kadda laifin ya huto daga gare su tun da wani lokaci ana iske laifin daga mace ne shi namiji yana da saurin hannu ya buga ko ya ɗauki mataki akai ito eh to wannan ba mu yi amma dai mu tsakanin mu muna zama muna muna yi makanin mu abin da ya kama tsakanin mu muna zama muna hira ko mu haka wurin fami din mu da diyan mu muna kwatanta ma yaran mu mm. shi wannan kai muna yi shi amma haka cikin gari shi sabilillahi ba mu yi shi ba mm. dan an da an ka yi abin da ba na kwarai ba a shirya tsakaninka da mutum akwai wuya sai in mutum yana sauraron wa'azi wani abu ya kai maka shi su ka kai la'asar amma in ba ka sauraron shi wani abu wa'azi ba nasa ba wadda take sirtu inda mutum an ce maka da shahili ne to abin ga shirya shirya shi akwai wuya tun da yanzu akwai kai magajin ne ma su ma ga sa almin su mutu ka isa uwarka uwa ta isa mishi a ta ai banna ya mutu tun yanzu haka akwai wani an yanzu in hudi sun sani mu dawo wajen ka aliyu mai rijiya shin ni kamar irin waɗanga matsalolin na musgunawa da ke faruwa a cikin gidajen aure wani irin matsala ne zai iya kawowa a bisa kan eh, yara waɗanda a gabansu suna gani ana gayi shi dai aure in an kaɗar mashi soyayya wadda an kai baya an yi soyayya an yi soyayya kayan kai aure to radda an ka ɗaura aure soyayya wata ta mi zai mayya hankuri ko hankuri ga mayya to yau abin da an matsala sai ka iske wata ma ta zo tana ɗauke da ciki kullum sai ta yi kuka kullum sai ta yi kuka to ɗan nan da annan cikin ciki ko shi ke na shina na shiya ta ya ƙoshe baƙin ciki shina na shiya ta ya ƙoshe baƙin ciki kenan shi ga sa ka zo a zo a ce ɗan nan uwan nan tashi wanda an ka ta lahiya lau sai ta aihi ɗaɓa ta ce kangararriye wanda bai jin magana kowa bakin cikin da an kai ta cusa maina amma mutane su ji tsoron Allah wallahi ga hannun Allah zamuna yanzu misali kai ka ba da ɗiya an zaka ana musguna mata cikin gida kai ka ki ɗauka gaskiya ne ka ƙaryata ta magana duk ta ka ƙaryata ta ka ce ba gaskiya na ba ta koma ni abin da nake ganin ke maganin wanga abu a ji tsoron a sa tsoron Allah ga zuciya ka san wallahi duk abin da kai Allah zai tambaye ka ko aljahili mayitan walau kana hayyan ma eh jahili ce na ko da rayi na mun gode sosai Aliyu Marija na Allah zan sake yi maka wannan tambayar shin wannan irin musgunawan da ake cikin gidaje wani menene abin da yara za su iya tasowa ya ne su zai kasancewa idan har suna gani a cikin gidaje a kowane sahiya akwai cin zarafi akwai matsaloli hakan ga tsakanin ma'aurata lalle cikin gida in ya to tsakanin ma'aihin ne ko wani lokaci ana tashin hankali abin zai sha hodiya tun ƙarhi don na horko yaran dai su da an ka yi sanikin gaba gare su ba za su tsaya su su darajanta ma'ayi ne ba wannan imaji cikin za ta zama a cikin kanunsu hal kai wani bi ma har ma mutuwa hal mutuwa wannan imaji kan tana nan na ɗaya na biyu wajen huskar lakwal wajen huskar lakwal in ya zamanto gida tsakanin ma'aihi ne babu, babu jituwa lalle yana yi wa resulta scholar zuwa wajen yaron nan kowane lokaci in ya je a kalas ba ya ji daɗi ba ya zamanto gida babu jin daɗi kenan lakwalki ma shi bai ma ranarta ba to kuma kamar irin hakanan in ta in ta faru kai hatta ma ma'ahin ne da akwai masu riko sai ka iske tsakaninsu in ya zama to kamar auren gida na an kai da da zama ya lalace da mu irin wannan lokaci ba mu son shi mun yi son abu in ya zama to ni gida na an kai ya zama to wato abu ne wato na exemplar wanda zama zai daɗi in ya yi daɗi kowa yana jin daɗi tutula fami shi da muka fatan kamar nan gaba su malamai wannan huska su sha hankali su ta muna wa'azi su ta muna wa'azi idan wa'azin nan yana umfani kwarai kwarai su kuma a hinne har su gane har su gane matsayinsu zuwa ga ɗiya don yau mafi yawanci akwai matsayin da in sun ka tashi cikin gida san ba abin da su ke ciki sai ka fita ka bar gida ka je ka harkokin ka kamar kasuwanci ko miye har dare ka zo baka san yaro ko ya ci ko ya sha baka sani ba sa he yayi ma yaro yana yana barci ma wani bi tashi ka tashi ka wuta ka tai zuwa neman abun kuma hallo baka san ba abun da yaro ke ciki to shine muke fatan irin waɗannan a sha su su gane su gane da tahiyan nan sai da ko sai da ƙoƙarin kowa kowa sai ya kana shi ƙoƙari cikin wannan tahiya in ana son ta yi daɗi amadu sajo kamar akwai wani kariya wanda kuke ba mata ne kamar idan har suka kawo ƙara a wajen ku hakan ga idan haka suka kawo ƙara mazajen su shi akwai wani kariya wanda kuke ba su mu in sun kawo ƙara ja hankali su mukai kamar gargaɗi na mukai musu mm. don ba mu koma mu bi su mu nemi mu ga yin wancan sai dai mu in ka saurari wanga shi ma wancan ya ka saurare shi in ka ce kai shari'a da mutum guda ba ta yi gwamma in miji na kusa sai a zo a sasanta su mu ta kariya guda ta sensibilization ta muka gargaɗi na muka musu ko mu yi musu a psychosocial ko a ba mace hankuri a ta mata da ita da mm, eh, mijin nata abin nan zama na gadin gadin na yau ana tare gobe ba a tare yau ai hada ayyaya kuma a zamna ha a samu ya a samu ha a samu jikoki ko amma in ya zama to ko da yaushe ban kashi na ko da yaushe eh, bugu na ko da yaushe abin abin bai yi zama bai yi ba mu ciya ta yi ƙarar shi ta yi sa a rufe mishi a'a tunda da dukun tambayi wagga me shi kai haddasa abubuwa da yawa mun mun gani shi na siya rubci da liyan sosiyo raba kanu eh, wajen mata da wajen inka ba mata kuldin kashin kenan kannanta da yannanta da uwayenta danginta ba su kara baka daraja mai yuwa ta ma yalla yan uwan juna kuke kenan na an bata tare da arewa mun yi hita wajen hita biyar muna zuwa cikin kin dogon dutse ana zuwa ana gargadi garuruwa garuruwa muka ta bisa kan mata na da yara mata sanda akwai ga ma'aikata mai kula da bunƙasa ƙungiyoyin mata da kare hakkin mata da kuma da kare hakkin yara kaga in ana kwatanta musu mutane sai tuyi tambayoyi ba san da ma'aikatan ba amma na nesa kuwa amma da ya zama to ana hita ana kwatanta musu kaga wasu sai su ce kaga wanga abu ashe da gaske na da ake a ce mace ba a bata kashi eh in mun ka samu da zo NJ masu kama muna da mu da su kwana da sarakuna da su eh, ƙungiyoyin mata su RDFN su AFN su Aliyu Marija Dalol ka gani sa ai gargadi sunan dalol sai su ta yada ko ina in an yi da ba irin wanga daga ƙarshe madam zainabu sumana wani kira ne zaki iya ki domin a kawo saukin wanga al'amarin wanda ya zama ruwan dargama duniya a nan garin dogon dutse masa su ɗauki hankuri da mata su ɗauki hankuri mata ma su yanzu kamata ma su ɗauki hankuri tun mata na su yanzu ka zama arme mi a zama arme ce yanzu tun da mace in tana son zama arme duk abin da an kai mata ba ta ita faɗa ma ma'aihin nan ta saboda ranka arminta shi mutu mm. su ƙara hankuri abinda duk aka musu mm. a ci gaba saboda ɗiya saboda ɗan ana tashin hankali yau da gobe da gobe ɗiya za a bata su mm. su ma abinda sun ga ma'ayin da nana yi shi shi za su ci gaba da yin shi mana mishi in yi maka abinda kai shi baka ji daɗin shi ba inda sarakun ne na kusa waɗanda ba waɗanda ga da a yi tsayayya na ba ka faɗa musu ga abin da muke ciki in kai shi ba ka iya faɗa masa nan ka akwai ka da ko kanne su sai ka faɗa musu mm. da ta sa ba sai kin da ya kamata abin da ka yi sai zama shi sake sai a bar wani abu mm. shi ko namiji abin da shi ka yi shi hankuri shi barin shi arin iyan shi su zama lahiya su zama lahiya ɗaya na za a yi duniya ta zamna mm. in babu zama lahiya in babu hankuri babu abin da za su yi aliyu mai zan sake maka wannan tambayar shin wani hanyoyi ne kake ya kamata a doka domin kawo sauki a cikin wannan al'amarin ai hakuri da abubuwan da ake gani ba komi na an ɗan ka zo faɗa maka ka ce ka ɗauka ka ce haka nan na wane na adda ƙarya wane na adda gaskiya ba gaskiya ba ne mina na ya ce annabawa sun ka cire mutane saboda haƙuri haƙuri an cage zuce su an samu kowa haƙuri kenan kowa ya ta yi haƙuri duniya ga dai bari muka barinta kuma muna fatan ubangiji allah ga hira mun ka yi allah shi amfane mu da ita da fatan kuma abin zai yaɗu ko ina kowa ya shiya kowa shi haƙuri masha Allahu ma'asalam. To ma da lamun gode sosai mu kuma wajen ka ah, sai na Allah shin menene jan hankali na ƙarshe da zaka iya ma al'umma musamman ah, hanyoyin da ya kamata a ɗoka domin kawo ƙarshen ko kuma rage wanga matsalar wanda ake fama da shi. An san aure sunna ne dokoki na aure yanzu yau ko ina an san su ko ina an san su kenan in an tsare dokokin nan tahiya ta yi kyau. in an gama da hankuri yanda sauran duk sun ka faɗi e ni shi na son kowa shiga ne masu auren kan iyayen ya zama kowane ya san matsayi na yi kuma dokokin nan na aure a san su a kiyaye don saboda tahiya ta yi daɗi. Ahmadu Sajo, ne abin da za ka iya gaya ma al'umma na ƙarshe? Na gode, eh, abin da zan gaya ma al'umma kamar dabar kaki in gama eh, in ba da na shawara. A san da cin zarafi ba hoje mata yana kan shi ba. Cin zarafi amma maza ma cikin ma'aurata maza ma akwai matan daga cin zarafin maza hisbillahi. Me abin da yasa namiji shi bai iya hitowa ya ta yi ƙara justice ya ta kara komseriya ya ta kara jandaberi ko ya ta kara wurin da allah ko wurin mai arewa ko wurin service promotion da wurin hajiya saboda yau namiji ya yi shi aka ya kasa alaƙi ba kasa ta ba shi namiji ya yi son shi ya sa ƙarhin shi ko ko ya ce mace ke taina kore kina suke ki ba yi na ba an ci jin zarahin ka kai ko inda ka kafi ba kasa ce ba ka zo ka kawo kara hisbillahi shi na ce ma violence ba zai sur le jar da an ce jar ba a ce mace ɗaya ba ka gane ko lalle suna aka ce mata na da yara gani saboda sai son le kushi da fili vulnerable suna aka gani amma an ce namiji an ci zarayin shi abin zama shi ka ruwa a ruwa a jannu ko ce ya zama miji hajiya ya zama miji hajiya ana akwai mazan da hisi billah akwai matan da waɗanda masu tauri rai masu cin zarafi ga maza mun sani me maza ba su hituwa su su kawo ƙara in suna hituwa sun ta wajen kwana ai kwana ba zai kai wani namiji mai ya zo ya yi kaza wani ba are ko wani ba hillaci ko ko a sai wajen mai arewa honorable a ce kaji kaji a kira a ce kai ku zo ga wani ba'ari an yi mai cin sare Ahmadu ku zo ku da hajiya ku gudu gudu amma da inda baka hidima ita ce ka ba ka abin ta kaso abin bai yi kenan kina da kai maza yan yi mu cin zarafi su zo su gan mu muna da sodisiyon muna da mahita alhamdulillah tun daga radio ga kwana ga mai arewa ga sarki ne duk muna hulɗa da su bisa kan wannan ba akwai service promotion de la femme protection na fa kuma mu tare da hukuma mu aiki da justice mu aiki tare da Eh, komisariya kamar eh, fds hmm. su jandarmeri su wane ne eh. duka kaga abubuwa da muka hulɗa tare hmm. sai a ciwo kan matsala mutane su yi hankuli da juna su jittu in an jittu ana samun dama ko wani walwala sai gani matsala ba a samun masu sauraron mu kuma da haka ne mun kawo karshen wannan muhawara ta muhawara wadda ko da za mu kwana ana tattauna a kai ba za a gashi da magana ba tunda akwai abubuwa da yawa wanda eh, za a iya a tattauna bisa kan shi ko kuma wanda yake cin al'umma tuwa kwarya bai zaman lahiya dai ya zaman dan sarki ko yaya ne komi talaucin mutum in kana zaune lahiya da matarka ko kina zaune lahiya da mijinki to wannan zaman lahiyan yahi wanda yake a cikin gidan bene ko yake a bisa eta amma bai zaune lahiya ko kuma hankalin shi bai kwance saboda haka kuma hakuri yana da daɗi komi hakuri yana da ciwo amma idan kai haƙuri zaka ji daɗi nan ga zuwa gaba da fatan al'umma za su gane ma sauraron mun gode ma bakin namu akwai saidu na Allah wakili na gidan masarautar garin dogon dutse akwai kuma ahmadu sajo jami'i a ma'aikatar nan mai kula da kare hakkin yara ƙanana da kumbin ƙasar ɗiya mata kana akwai zainabu sumana ta kungiyar nan mai yaƙi da musgunawa cikin gidajen aure akwai kuma aliyu mai rijiya wanda yake magidanci ne da kuma ramtu isa wanke da na gabatar ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu